tasulu lil qalbi wanda take samuwa a zuci la yashbihuha shay babu wata karyowa da ta kama da ita cikakken karyowa wala takunu li ghairi al-muznibi wanda irin wannan karyowa ba a samun ta sai dai ga mai laifi kawai zai iya yanta. irin wannan karyowa la tasulu bil jiwu yunwa zai kawo ta wala riyada horar da kai ana horar da kai akan bautar ta hanyoyi daban-daban wala hubbun mujarrabin zallan sau bai kawo irin wannan karewa wa innama hiya amru wannan karewa wani lamari ne wara a hada kullihi تكسر القلب يا ذات كريو بين يدي ربه قبقى أبنجي كسرة تامة سكتا كريوة قد أحاطت به من جميع جهاته قد أحاطت تاكيوه شي قباتهم فسكوكنسا والقته ta jefa shi bai na yadda rabbi tarihan shimfiɗe zalilan a kafkance khashi'an ka abdin jamin abikin min sayyidihi kaman halin bawa mai laifi wanda ya gudu aka kamo shi aka kawo shi gaban mai shi fa akaza wa ahdara baina yadayhi aka kamo shi aka kawo shi gaban mai gidansa ba shi kawo kansa ba walam yajid ainihin man ga gashi bai samu wani mai karɓar shi ba min satawa ta daga wannan iko na wannan mai shi walam yajid minhu buddan ba makawa gare shi wala anhu ginan babu mawadata daga gare shi wala min minhu maharaban wala maharaban min bai da wurin gudu wa alima ya san bawan kenan anna hayatahu wa sa'adatahu rayuwansa da samunsa da rabotarsa wa jato da tsiransa za ku anhu kawai sai ran mai gidan na yadda da shi to haka ya kamata mu sai koma ga Allah wa kad alima ya tabbatar da ihadatu sayyidihi wa mai gidansa bi tafasili jinayatihi tunda a gidan mai gidan yi laifi ya zai sannan kuma aka kamo shi aka kawo shi hada ma hubbihi da sayyidihi wannan duk da san da yake wani mai gidan ina laifinsa ya wuce wa shiddati hajatihi ilayhi wa ilmihi bi da'afihi ya san shi da rauna ne shi wa ajabihi wa quwwata sayyidi ya san karfin mai gidansa kuma wa dhillihi da kankantansa wa izzi sayyidihi kaga wannan ba fa istami'u من هذه الأحوال ساعة سيعتطروا دقائل وإن يني, يني كسرة وذلة وكسرة وذلة وخضوع دا كري هو دا كان أنت دقائل دا صلو ما أنفعها للعبد يا فائدا تنتقبها وما أجزل عائدها ya girman alherin ta alaihi wama azama jabruhu biya. ya girman ainihin tsoruwansa mana ya tsore ya samu tashi farfadowansa da shi wama karabahu ma ya kusantansa biha min sayyidihi falaysa shay'un ahabba ila sayyidihi babu wani abu دايتي سو ياو لي من هذه الكثرة إذا وانا كريم وارد والخضوع والتذلل والإخبات ده كان كان سندك والإنتراء بين يديه والاستسلام له فلله ما أهلا قوله يا ما في كاو مغنى في هذا هذه الحال ما أعلى قوله في هذه الحال وتقوله wanda yake mai kyau ɗin ya mafi kyawun magana sai zo ina cewa ina cewa mai gidan as'aluka bi izzika ina gama ka ina roƙonka da girman da Allah ya baka in mai gida ne kenan ka san ku Allah shi ne mai ba da girman to amma shi wannan gashi dai bashi akai ba kace ina gama ka da girman da Allah ya baka wa zulli laka da kankantar da kaina gare ka illa rahimta ne sai ka tausaya min to kaga ba ka cire wancan daga Allah as'aluka bi insika ya Allah wa zulli laka illa rahimta ne as'aluka bi quwwatika wa ba'fi ina gama ka da ƙarfin da kake da shi ne kuma da raunin da nake da shi wa bigina ka anni wadatuwanka daga gare ni wa fakari ka ne kuma na da bukata gare ka ko ba ne kai harkar ka za ta ci gaba tafiya amma ni rayuwa ta ba za ta ci wani ban dawo gare ka ba shaga ko mutum laifi yi maka zai gaya maka yana kalmomi ko karya yi maka za ka ji sun rasa su amma Allah ya rufe asiri su ma kansu da yake ba Allah suke ne ba ba su ma iya maganar da za su yi su ce sai kawai sallai ba su iya ba ana son a ce gane can kai kai hakuri. ya yi haƙurin ya sannu shi kenan ne kuma an bugi banza ha ba zai yi an bugi banza ba ne amma aka maka irin wannan roƙon shi babu yadda zan yi yanzu gaba da na gyara na da ba ni da inda zan yi laman min da illa ilaika in ka yafe min na yafu in ku baka yafe min ba na halaka duniya da lahira ina ƴaƴa ba su san wannan ba yau sai gani ga kyau da kai da ba kai da ɗaya sai dai yanzu ma ya fi ka zai iya yin abin da ba za ka yi ba ce ba komai أسألك بقوتك وضعفي وجناك عني وفكري إليك هذه ناصيتي جامع إجانا الكاذبة الخاطئة بين يدي أبيدك سواي كثير باينك وند باين يبدأ يوم شلال يقولون Daga Mala malam na ya ta hannun Mala hamisu ya kawo mun ɗaki ce ka ga yaro ina da kaman ka da yawa kaga baka da wani sai so da kana ni kai kadai in yi asaran ka ba matsala ba zai ba gare ni haka lima kuntar da ni ne na harkoki na don kana dukkan ku in za ku tafi ku bani ni lafiya lafiya ko ne kuke da bukata gare ni ce wa yaron amma dai da yake yawon shi ba na gan shi ranar ɗaya daga nan ban ƙara ganin su shi kuma malam kamar sun shi ma bai biyo ni ba ita ne ya ɗalibin ka kaza kaza da sauransu ni ma ban tambaye shi ba a rigiman na ba ta ishe ne ba sai dai ka izi ne na za ka zo ka dinga zama ana shi ka nan ba ka yi amma ba ni nake neman ka ba ba na neman ka bai na dai ya siwaya kathiru wa laysa li sayyidun siwaka la malja'a wa la manja minka illa ilayka as'aluka mas'alata al-miskin roƙon ka nake roƙon mabukaci ya wuce mabukaci wanda ta kai ya yi shuhu har bai da bakin magana وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك روقك نكي دعاء الخائف الضليل me shi ne roƙo irin wani roƙon da haka kusa faruwa shi ne iftihali ko da za ka dubo hoton iftihali za ga an kawo misalin sa ga mutum ya rikici har ya faɗi kafa shi ne ittihadi roƙon da ya kai haka ne cewa du'a al-sa'ifin dariri su'alu man khada allaka raqabatuhu roƙo ne na wanda wuyansa ya ba da kai gare ka sai abin da kai wuya ka san mutum duk mutumin da ka ɗaure shi a wuya ai an gama warage malaka an fuhu وفاض لك عيناه وذل لك قلبه شين يقول لنا مغنى يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيضون عظما أنت جابره ya wanda nake koyewa da shi cikin duk abin da nake tsare a lusubi? wato wanda nake ainihin arakuwa da shi cikin duk abin da nake sauyin cimma wa man a'udhu bihi wanda nake neman katansa katandarsa ni ma a ne ba su iya tsora azuman an ruhu. wanda kai ka karya shi haka wala yuhiduna azman anta jabiruhu ba su iya ɓalla kashin da kai ka ɗora shi wane mutum hmm? Hmm? tuba Thank you. to kuma yi na yadda zai ya kai da farko dai ya cire kallon sai ya samu wane ne kayan dirama waya ce to idan misalin da makaranta ike ba ba kasuwanci ike ba ya sayar da sai ɗauko wayan kira da amsawa kawai To wanda ɗan kasuwa yana talla da wayan ɗan makaranta wani lokaci da wayan ake muku karatu to wannan za a ce lalura ne amma daga nan fa to kaga wanda ya sayo tv ya zo ya makala cewa labari da ji wannan ƙarya sai soke tv nan kawai shi shi mai layin ya cire mai wane ne ya cire to shi ne alama tarkul ne to idan ya bar wannan daga nan sai nemi makofanta domin idan kai izala sai ka yi kama maimakon wannan kallon da kake yi to kenta ka canza shi da zama tsakanin salihai kai kaɗai ba za ka iya ba yadda na yi muku maganan tuban wanda ya kashe mutum ɗari ɗin nan don ya ba da fomulan tuba dole in ka tuba daga abu da kamar mutanen da ke tuba canza abokai halartar majalisa mai rai akwai majalisun ilimi amma uzanin su shirye ne sai ka duba inda ake magana inda da gaske ake addini ake to ka dinga halarta nan kana zama to da nan za ka gyara abubuwan kaga ai zunubi na janye zunubi kallon diraman ya janye ba samu sulawa to haka kuma ya kara kawo ne ma ba a maganar sha'awar da ta haifar maka ba magana masifofi don laifi ɗaya na janyo laifi ashirin to haka shafi yana haka ma inda masu ke ajiye abu